Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Na wannan ranar daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya bayan share tsawon watanni shida ana takun saka tsakanin gwamnati da kuma 'yan adawa a kasar togo a yau litinin bangarorin biyu suka fara tattaunawar sulhu tare da shiga tsakanin wasu kasashe na yammacin afirka tuni shugaban ghana nana akufo ado ya isa birnin lome fadar gwamnatin kasar ta togo domin jagorantar tattaunawar domin samun maslaha a game da wannan batu yau muka baku damar tofa albarkacin bakinku Sai mu soma da malami na farko da ke kan layi. Fara ka gabatar da kanka. a kullum na ku garba sale likitan rediyo shugaban kungiyar murya nasara ta jihar nasarawa to a gaskiya jagorancin da nana hukuku zai yi a kan sasantawa tsakanin gwamnatin abin da yan tawaye gaskiya mu muna goyon bayan allah ubangiji ya sa a yi nasara su kuma yan wannan kasan muna fata za su da goyon baya su 'yan tawaye din su haɗe da gwamnati domin su samu gina ƙasan duk wani abubuwan da zai kawo shi ka su hau kan teburin shawarwari a samu a samu maslaha domin gina ƙasan da al'umman ƙasa a gurguje na gudunmawar da zan bayar kenan rediyo mai faransa mai albarka Allah ya saka muku da alheri na gode a kullum na ku garba sale likitan rediyo shugaban kungiyar murya nasara da jihar nasarawa na gode mu wani lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Suna na Musa Hadira Asiba kashe ne sauko daga nan da magaran jamhuriyar Nijar. A gaskiya akan wannan tattaunawa ta sulhu da za a yi na eh, siyasar kasar Togo. A gaskiya muna fatan hakan ɗin ya zama alheri kuma hakan iya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu kai. Eh, saboda haka an ke kira ga al'umman musulmi kowane a tattara a haɗa kai a zamna lafiya a kasashen mu. Na gode suna na Musa Hadira Asiba kashe ne sauko daga nan da magaran jamhuriyar Nijar. A yi musu Tanko da ka. Wannan abin yana da muhimmanci kwarai da gaske. Idan muka kwatanta na adawa a lokacin da suka fara zanga-zangan kasar Lome na kasar Togo to yana da kyau a ce an cimma matsaya an shirya an zauna teburin sulhu an sulhunta. a ce an ci gaba da irin zanga-zangan nan ba tare da an sulfunta ba to zai kai ga wani yanayi wanda yake ne su talakawan wannan kasa za su fada cikin haɗari amma muna ba da goyon baya a wannan zama da za a yi musamman ma har shugaban kasar Ghana zai jagoranci wannan sulhu da za a yi to ubangijin Allah shan wannan tankiya da ake tsakanin adawa da shi shugaban kasar Togo kuma ina kira gare shi sanyewa shugabanci yana da kyau idan ka ci sauka wani ya haushi ma ya tunda baka yi kowa iyawa ba bai yiwuwa a ce ka ja ka na zuwa shekara talatin kuma kana da cewa in ka sauka za ka jawo na saman ka haigaje ka wannan ba gaskiya ba ne ai shi mulki ba gado ba ne yana da kyau a sulhunta a jawo su a dawa duk waɗanda suka amince da shi a aikin shugaban kasa aka zo aka zaɓi Allah ya bashi kaga sai ci gaba da jagorancin wannan kasa da fatan Allah wani ya sa wannan zama da za a yi a kawo ƙarshen wannan matsala na gode sashen hausa gidan rediyo faransa suna ko zainab a take lafiya na gode assalamu alaikum wa rahmatullah na armaya obaka aikin yaro dan ga kwarar mura gaskiya wannan abu gaskiya bai dace ba a muna kira gare su duk su kan su gwamnatin da su yara ya kamata su sa su da kansu domin muna ganin cewa yadda kasashe suke kashi da tashi hankula dama a wannan bangare gaskiya idan dai har su yan arawa din da gwamnatin kasar suna so a samu cikin kasar to ya kamata su haɗa kai gaskiya an zana zan tsinciya wani yanki guda a sannan kuma bisa ga wanda aka turo domin su yi sulhu ya kamata bai kamata ma a ce gaskiya ana gwamnati da yan arawa ba ana ana an samu matsala ba a ce a turo su wasu shugaban kasashe so su sulhu gaskiya muna muna ba shawara ya kamata suna su zaman sulhu domin su sasu da kansu karshe guda shi lafiya da kalma ya obaka aikin yaro dan gawo kwanan mu da jihar zamfara ina kuriya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa International mai magana mai lambu mai asina daga Karofi a lafiyar jihar Nasarawa. Gaskiya saboda Allah yana da kyau a shiga tsakanin wayannan mutane. Domin gaskiya saboda Allah kasa baya cin gaba ba tare da zaman lafiya ba. Ina fatan kuma gwamnati ta yi kokari ta ja al'umma yan adawa a yi tafiya tare shi ne zai kawo makasan Togo cin gaba dari bisa dari. Bayan haka ina roko dan Allah dan annabi matasa su yi taka tsantsan saboda duk abin da zai tashi in da ya ce maganar siyasa ne baya karewa akan kowa sai talaka musamman matasa. Ku guje ma ainihin wannan tashin na da zai kawo ma ainihin kasar su yanayin yanayin komawa da baya na ta ainihin tattalin arziki saboda haka ina kira Allah ubangiji kawo mana karshen matsalar da muke samu a kasashen mu na Afirka baki daya ta gode rediyo Faransa International mai magana ne lambu mai Arsenal Karofi lafiyar jihar Nasarawa Assalamu alaikum jirar rediyon Faransa sunana Abdu Kasko nan nake unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar gaskiya mu mun ji daɗi kuma mun zina ma musamman ƙungiyar ƙasashen Afirka tun da sun yi kai guda domin su binci matsalolin da ke damu wannan ƙasa ta Togo gaskiya mu mun gode kuma mun yaba ko da yaushe muke musu fata alheri duk wani rikici in ya taso su za a tsakanin su wuri guda su shirya kansu ga shi yau an waye gari shugaban ƙasar Togo shekara hamsin bisa mulki yau iko ko na gado ne ya kamata ka sabka fi lillahi tun da yan kasa sun ko karara sun ce ka sabka ka ba su mulki yau ga ce yan can waje ko wace ƙasa ta ba da wakili bakwai bakwai daga sassan afirka mu mun shi daɗi mun yaba kuma ubangiji allah saka musu da alheri mu muna fatan wannan tattaunawa da aka nan gari domin a samu a shirya waɗannan 'yan siyasa da su da gwamnati muna fatan ubangiji Allah ya sa shi ne ƙarshen matsalolin da ke damu musamman wannan ƙasa ta Togo kuma mun yaba ma shi shugaban ƙasar wannan na Ghana na na Akufo Ado kuma yana ba 'yan ƙasar Ghana shawarar cewa su ci gaba da haɗa kawunan su ko da yaushe su so junan su kuma su haɗa kanun su wuri guda su zama tsintsiya ɗaya matsalolin ki ɗaya su gina ƙasar su ra'ayina kenan kuna tare da Abdu Kasko mai sauraron ku. Ina nan unguwar wadata kawar jamhuriyar Nijar gidan rediyon Faransa da tashi lahiya. Salamu alaikum. ofishin sashen hausa rediyon faransa international sai tsaye suna tare da uzairi mahat bakon samina ta jihar kaduna najeriya a yau zan ba da ra'ayina ne musamman yadda ake so a yi sasanci a wannan ƙasa ta togo tsajiga wani abu ne da yake da mahimmanci sosai haka ake so a cikin kasashen da ke samun matsaloli na rashin zaman lafiya a je ana samun ana sasanta wannan shine ya dace a kowace irin ƙasa a ce ana irin irin wannan abubuwan duk ƙasan da ba ya zo na lafiya a iya ƙoƙarin a samu a sasanta wannan shine ra'ayina rediyon faransa daga my heart bakon naka na gode an Kada da ya shafa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International RFI inda a yau muka ku damar tufa albarkacin bakin bakinku dangane da tattaunawar sulhu da ake yi a yau tsakanin gwamnati da kuma 'yan adawar Togo wadda shugaban Ghana Nana Akufo Ado ya jagoranta domin samun maslaha. Ga ra'ayi na gaba. da farko suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen ne nijar shugaban kasar ghana da zai zuwa shirin su allah ya sa shi shiri mai alheri mu a fatan allah ya sa su zama lahiya da riki tsakanin yan masu gwamnati da yan adawa allah ya sa su shirya mu dai fatan da muka yi musu kenan yalin gidan sun da ubangiji allah ya sa su shirya suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen buriyar nijar radio na gode. sunana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya um, wannan mataki da ko kuma shugabannin afirka suka dauka ko kuma mutanen kasar eh, togo domin sasanta tsakanin 'yan adawa da kuma gwamnati eh, mai ci a yanzu to mataki in dai na sulhu ne ya kamata a ce an zauna an sasanta a gane inda matsaloli suke domin a samu zaman lafiya domin duk gurin da aka ce babu zaman lafiya wannan kasa fa tun daga tattalin arziki har kwanciyar hankali har komai da komai na wannan kasa ya rushe to amma da son samu ne iyalan wannan shugaban kasa in ka duba tarihin wannan kasa ta eh, togo sama da shekara hamsin iyalan mutum ɗaya su suke mulki a wannan gidan kaga wannan abu ya zama kamar gado kenan ya kamata a ce afirka mu gane cewa mun ci gaban kasashen mu na afirka ya fi mu ci gaba da aljihunmu ko yan uwanmu amma tun da muna ganin akwai shugaban ƙasar Ghana shine kusan babban mai shiga tsakani da wayannan yan adawa Allah ka sa a kai karshen wannan matsala da take faruwa a Togo da ma ƙasashen mu baki daya nagode Radio France International Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa International mai albarka. Sunana Kadora Diga ga dan Fulani da jihar Baushin Najeriya. Muna fatan Allah ya sa wannan rikicin da ake yi shugaban kasan Ghana zai magance shi yadda ya kamata kuma muna yi musu fatan alheri wannan taron da sa su yi kuma Allah Ubangiji ya sa su yi shi lafiya kuma su gama lafiya. Ra'ayina da zan faɗa ke na Radio Faransa International suna tare da Kadora diga gadan fulani jihar bauchi najeriya sunana awal hudu daga cikin garin bukur jihar Filato, Najeriya. Hakika wannan ƙasa ta Togo muna musu fatan alkhairi dangane da tattaunawa da dafi na sasantawa tsakanin su da 'yan adawa na ƙasar. Musamman kuma ƙasashen Afirka da suka shigo tsakani musamman za mu iya maganan shi shugaba Nana Kufa Ado mutum ne mai son zaman lafiya kwarai duba da ana zaman lafiya a ƙasar shi to Allah ya daidaita su ya sa su samu maslaha su gina ƙasa daina faɗace-faɗace tsakanin tsakanin gwamnati da 'yan adawa na ƙasar ta Togo. Matukar suka sasanta Allah ya sa ƙasar ta samu ci gaba da ɗorewar zaman lafiya da yalwan arziki. Duba da idan suna faɗa tsakanin su ƙasar za ta samu matsala kuma zai shafi talakawa kuma dukkan alamu 'yan adawa an daidaita su kai zuciya nesa su ma ɓangaren gwamnati su kai zuciya nesa. Gefen 'yan adawa ku yi adawa mai tsafta domin a gina ƙasa. Wannan shine ra'ayina a malama Zainab Awal Hudu ke magana daga tingarin ukur jihar Plateau. السلام عليكم mai magana Sada Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina dangane da wannan tattaunawa ta sulhu a ƙasar Togo to hakika wani abu ne mai kyau da gaske. Idan muka yi la'akari da yadda ainihin wannan rikici na siyasa zai iya jazawa ƙasar wata matsala wadda a ƙarshe ya zama da cewa an samu tashe-tashen hankula wanda zai iya zama sanadiyar asarar rayukan jama'a ko kuma asarar bikiyoyinsu. Yin sulhu din shine mafi alkhairi. Matuƙar zai zama da cewar musamman kungiyar tarihin Afirka a ce za ta shiga tsakani da kuma su shugabanni na ƙasashe domin a tattauna tattauna don magance wannan matsalar. A ƙarshe muke mai fatan Allah Ubangiji ya kawo karshen wannan sa'insa da ke faruwa tsakanin bangaren ada da masu mulki da fatan Allah kawo mana zamantakewa lafiya a ƙasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Mai magana sadisa Sa'idu daga nan daura a tashi lafiya. Sashen Hausa Radio France International mai magana shiri Tela ne daga nan lafiyan bare bari sakatare na kungiyar mu da nasara. To a gaskiya wannan yunkuri na sulhu da ake yi tsakanin yan adawa da gwamnatin kasar Togo abin a yaba ne kore da gaske kuma Allah sa wannan zama na sulhu ya haifar da da ido ba za a yi shi kamar yadda aka sawa ba ta wato taron shan shayi kenan kuma al'ada kan yan Togo a zauna lafiya mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari sakatare na kungiyar mu da nasara na gode kore da gaske zai tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa sunana Kabiru je ke karaye Sokoto Najeriya. To hakikanin gaskiya wannan zaman sulhu da za a yi a ƙasar Togo wanda za a sasantawa tsakanin 'yan adawa da gwamnati gaskiya mu ma 'yan Najeriya muna shawa hakan kuma muna murna da hakan. Bayan haka kuma gaskiya abin da shi shugaban ƙasar Ghana zai je sasantawa a tsakani to muna roƙon Allah da ya sa wannan shiga sasantawa da zai yi ya zama to a can mu nasara abin da ake nufi saboda babu daɗi duk abin da ya zama tushewa gabanni matsalar da suke kawowa na su ci gaba da dawama a saman mulki kaga wannan babu daɗi bai dace a ce shugaba ya mulki ya shekaru kuma a ce yana son ya dore hakan yana iya kawo gaskiya tarzoma a cikin ƙasa amma dai ba ma fata haka nan Allah ubangiji ya sa a cin mu nasara game da wannan zaman da za a yi a ƙasar Togo ya sa a samu daidaito a kai nagode mai magana Kabiru je ke kara ya sakkuri tarayyar Najeriya. Abdullah mai magana Bello Garba na Sokoton Najeriya mai bulawus da kayan wuta kala-kala daga fara a Najeriya. A gaskiya dangane da cece fitan da ke faruwa tsakanin 'yan adawa da kuma mahukunta musamman ma na kasar Togo. To gaskiya ita kanta shugaban kasashen haɗin kan kasashen Afirka gaskiya karya sai mu ce kare na wanda zai ga wanda ke haushi Adnan bai maganin komi sai da muka duba ya kamata a ce gaskiya wannan kungiya ta wadda shugaban kasar Ghana ke jagoranta to ya kamata a sasantawa da za a yi to ya kamata su shi kan shi wannan shugaba a tirsasa masa da ya bar mulki sai da muka duba sun mai da mulki kawai gado baban shi ya yi shekara arba'in yana bisa mulki kuma shi ga shi kusan shekara hamsin sun mai da wannan mulki na kasar togo kamar gado kaga wannan bai dace ba ya kamata a ba ya adawa su kama wuri su taka rawar gani bai kamata ba a mai da mulki ba wani gado ba ya kamata gaskiya wa'annan wannan asasu idan muka duba kusan shekara ɗaya an kashe mutane ɗaruruwa akan wannan gwagwarmaya da suke yi mai magana bello garba dina ta kusan najeriya na gode radio faransa international a tashi lafiya an ake. madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsu a cikin shirin kuma jami'in da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Sulija. Ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.